وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai girma shehin malamin sheikh muhammadu sani malaminmu kuma uba gare mu a da'awa da kuma karatu mai girma kwamishinan ilimi na wannan jiha masu girma manya-manyan malamai mahalarta ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a tare da dukkan girmamawa a da kuma neman agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan zance da zan yi da batu wanda malamina ya yi min mufaja'a da na yi hikima na jona malamin dr abdulmuttalib ya fara da in ya fara zan samu matashiyar da zan yi magana a kan amma idan umarni ya zo daga sama dole haka mutum zai karba balle kuma a sankwata ne sankwata kuma za a yi jawabi da hausa kuma na ilimi dole sai taka sai an yi taka tsantsan ta bangaren ilimi dai duk wanda zai zo da karatu sakwato, to kamar yadda hassanu bin sa'ad yake cewa ne وإنا ومن يهدي القصائد عندنا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر mu wanda ya ce zai kawo mana waka ya ce zai zo da ita wurinmu to kaman mutumin da ya ce fani dabino ne yaje zai siyar da shi a khaibar amma na ce kamar mutumin da ya ɗauki zamzam ne daga nan ƙasar samu ya tafi tallansa inda ka'aba ni. su daga in mutum ya rike abin magana zai magana a gaban sakwatawa la'alla da zai yi san diri-diri wai kamar kuturwa a tiraka in ji bahaushe to sai dai da taimakon allah bana wata ala to a watakila abin da zan faɗakar da mu in tunatar da mu bai wuce kan yanayin rayuwarmu da tafiyarmu zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan adam ubangiji subhanahu Wata'ala ya kawo shi duniya gidan jarrabawa ya yattare masa duniyar da fadinta da yalwarta kuma ya ba shi damar ya ji daɗin duniya amma kuma ya sanya masa abubuwa da yawa wanda a kansu Allah subhanahu wata'ala zai ba shi abu na farko wanda ya fi kusanci da kai shine zuciyarka wadda ita wannan zuciyar ita ce mahallin awo a wajen ubangiji su ba subhanahu wata'ala kuma ita ce tafi komai haɗari a rayuwar ɗan adam domin allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara tana ɗaya daga cikin maƙiyanka kuma ita ce rayuwarka gabaki ɗaya manyan abubuwan da suke da tsananin ƙiyayya ga ɗan adam suna da yawa amma mafi girmansu su ne guda hudu na ɗaya iblis na biyu duniya na uku sai ita zuciyar na hudu kuma sai abubuwan da suke rudarta na rayuwa wanda za ka iya gani kamar yadda wani ke cewa in liftuli su bi arba'in yamminani بالنبل من قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاف قدير وين أبوهم بداهم سنة لما حتى game da abin da ya shafi ɗan adam to ita zuciyar Allah subhanahu ne ya halince ta ya gina ta kuma ya tsara ta sa'annan kuma shi ya kinsa mata dukkan abin da za ta yi kuma ya tanajar mata makoma kuma a kanta zai jarraba ɗan adam ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa shamsi wa buhaha wal kamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها anan ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsuwa kusan rantsuwa goma sha hudu wanda ba a samu wuri guda ɗaya da ubangiji subhanahu wata'ala ya jera rantsuwa masu yawa a waje ɗaya ba a cikin qur'ani gaba ɗaya irin wannan wajen wanda a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ce wa nafsin ina rantsuwa da rai ta ɗan adam zuciyar ɗan adam kenan tunda annafsu aka faɗe ta yi ana nufin zuciya wannan wacce take tsakiyar Ta yi kuma ana nufin ruhinka wanda in ya fita rayuwa ta ƙare yi kuma ana nufin kai ɗan adam ɗinka tokan baki ɗaya yi kuma ana nufin abubuwan da zuciyar ta take so misali inda aka faɗe ta a matsayin ɗan adam ubangiji ta ta cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mutum Allah zai shi jingina ne zuwa ga abin da ya aikata inda kuma ta zo da ma'anar zuciya kamar anan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa anan an-nafs bi ma'na al da kuma can fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratu bis-su'i da kuma fadan ubangiji subhanahu wa ta'ala ah, la uqsimu لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إتسي الزوجية كينا sannan kuma ta zo da ma'anar rai wacce in ta fita to rayuwa ta ƙare kamar a cikin suratu ali imran a wani sana ta ce kullu nafsin za'iqatul maut kaga wannan rayuwa kenan wacce in ta fita to wato in ta fita to in ba ita to sai mutuwa kuma sai kuma inda ta zo da ma'anar abinda da zuciyar take so kamar emotion da kuma abinda da za ka gani kariya a cikin rayuwarka da bayan da wani su ana ta'ala ke cewa wala kun fiha ma tashahi wala kun fiha ma tashahi anfusuhum ma tashtahi anfusuhum ay mashairuhum abinda zuciyarka take so ko kuma sha'awar zuciyarka take so to anan wani ta ta ce wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma sawaha ina kuma rantsuwa da ginin zuciya ko ginin zuciya dan adam idan ya zanto din ma dinnan ta zama masariya. ko kuma wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma kuma ina rantsuwa da ubangiji wanda shine ya tsara zuciyar ya miƙar da ita sai zanto ma anan ma'ana man kamar yadda balarabe ya sani cewa ana iya bambantawa man ta zo da ma'anar ma ma ta zo da ma'anar man fa alhamaha ubangiji sai ya kimta wa zuciyar ya zanto akwai wata take fajira ce to fasircin nata asali ubangiji ya rubuta shi a kaddara to kuma sai kimsa mata wannan fasircin sai ta kama hanyar fasirci don haka shi yasa duk inda mutum ya yi kokari akan ya tsallake abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa to kuma ba zai yaudari ubangiji ba karshe ne sai ya koma zuwa ga abin da aka kaddara masa kamar yadda ke cikin hadisin muslim na abdullahi bin mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi wannan manzala sallallahu alaihi yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لكما حديث سهل ابن سعد الساعدي الله تعالى جاء بريشي وأن يكتن سيو البخاري سيو مسلم ما زال صلى الله عليه وسلم يكتوى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة to kaga anan ubangiji subhanahu wataala alhamaha fujuraha wa taqawaha wata kuma zuciyar ubangiji subhanahu wataala ya kinsa mata taka tsantsan da kiyaye dokokin Allah akan shi za ta rayu kuma akan shi za ta mutu to amma bayan nan kuma ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da kowa zuwa tsarin da zai yi kuma ya gwada maka wannan tsarin mai kyau ne wancan mara kyau ne ya rage wannan kudirar da take da ita in ka zaɓi maraken to ka faɗa cikin wancan baƙar kuma sai ka tashi a sakamakon da aka tare da masu wancan baƙar ƙaddar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa ay khalaqa al-insana wa khalaqa nafsa al-insan fa sawwa sai daidaita ran da zuciyar dan adam kamar can wa nafsin wa ma sawwa sai ke cewa ne wallazi kaddara sannan shi Allah shi ne ya kaddara wa kowace rai malaha maslahatuha wa ma alaihi khalasuha duk abin da maslahar ka take zuwa gare shi Allah ya kaddara maka duk abin da zaka buka kubuta Allah ya kaddara maka fahada sai Allah ya shiryar da kai zuwa abin da ya kaddara maka ko ya kaddara akan ka an fahimta ko to amma duk da haka gwargwadon tafiyar ka zuwa ga ubangiji gwargwadon irin gatanka da san da ubangiji subhanahu wata'ala yake maka shi yasa kamar yadda masana Allah masana zukatan dan adam masana littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kalli in adam game da abin da ya shafi zuciyarsu da kuma mu'amalarsu da zukatansu da mu'amalarsu da ubangiji sai suka kasa mutane zuwa kaso uku mutanen da gabaki ɗaya rayuwarsu sun sadaukar da ita zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala suna yin iya bakin kokarin su wajen lazimtar dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala yake so wannan sune ashabun nufusil mutma'inna wanda sune ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul fajr yake cewa يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي sune wanda idan ubangi sana ta'ala ya ɗauki ransu tun daga lokacin da aka ɗauki ransu za a fara yi su bishara lokacin da za a ɗauki ransu mala'iku suna saukowa suna cewa Allah ta khafu wa la tahzan kar ku ji tsoro karku yi bikin ciki tsoro akan abin da za ku bari ko kuma abin da za ku tarar bakin ciki akan abin da za ku bari don haka duk tafiyarku ku ba za a yi wani abu ba ku wani abu da kuka bari kuma a duniya ba zai shiga cikin wani gararin da zai iya cutar da ku ba sannan kuma lahira an shirya muku ita za ku je ku same ta a yanayin da ya fi yanayin da kuke zato wa shiru bil janna tun anan mala'iku za su fara ce musu ku yi bushara da aljanna kafin a ɗauke rayuwar tasu kenan sannan ana zare rayuwar tasu ana zare ran nasu to ran zai riga cikin tafiya domin za a yi sama da ran to ana yin sama da shi ya tafi lahira kenan kamar yadda muke faɗa da hausa to ya tabbata a cikin imamun da sa'i ya rawaito cewa idan aka ɗauki ran mutum idan mumini ne to rayukan 'yan uwansa muminai da suka riga shi gidan gaskiya za su zo su tarbe shi akwai malam wani akwai shek wani akwai alhaji wani akwai baba wani akwai ban inna wance duk wasu mutane da kasan sun mutu mutane na gari to in dai Allah ya yi musu rahama zuwa aljanna to gabaki ɗaya za su cin karo wannan rayuwar ta ɗan adam za su zo inda rayuwar mutum ya za su karɓe shi su yi masa maraba da lale su ce ka da zuwa maraba maraba lale lale to za su yi masa tambaya akan mutanen da suka rage raguwa a duniya sai su ina wani kuma za su dinga tambayarsa mutanen da suka san sanda suka mutu suna kan da'ar ubangiji sai ce ah wane yana nan yana ci gaba da bautar Allah sa ina wance tana nan ita ma akan tabarki madaidaici to ana nan har za su zo su tambayi wani wanda ya mutu sai ce ina wane sai ce amma a taku? bai zo bane ba ku ganshi ba to suna jin haka sai su gane cewa to ashe ba aljanna ta zai ce kad ba bihi ila ummi hawiya ah to shi kenan wannan shi an tafi da shi zuwa ga uwar hawiya wannan bishara ta biyu kenan lokacin da rayukan muminai za su tarbe shi su yi masa murna su masa lalai da mara da zuwa lokacin da suke cikin rayuwa ta barzan kenan bishara ta uku kuma ita ce bisharar da za ta zo masa daga kabarin da zai sauka a cikinsa hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sahihu ibn shibban da ibn kuzaima da mustadrakul hakim imamu tirmidhi ya kawo shi a cikin a cikin sa'a da isnadi ta hanyar abu sa'idin al-khudri Allah ya kare da a gare shi wanda al'imamu Albani Allah da ɗansa da rama a cikin sunan tirmidhi da ya zo ƙarƙashin hadisin yake cewa asalin farkon lafazin hadisin ya inganta amma abin da ya zo na ruwa ya ƙarshe isnadin da wannan ƙarin ruwaya ce mun ta hanyar ta hannun haƙƙin sanad kenan amma kuma asalin hadisin yana cikin sahihu muslim ta hanyar abubuwa hurairah da Allah ya ƙara da a gare shi da haka alhadisu bi darajatul qabul insha Allah to hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min musalla manzo Allah ya fito daga wurin sallah فوجد ناسا من أصحابه يكتشرون بالكاف sai tarar da wasu daga cikin sahabbai irin ana raha suna dariya al shi shine kai dariya har a hango haƙoranka. sai maza su kuma yake cewa ya na ganku kuna dariya me yasa kuke dariya aksiru zikir Hazimin lazza ku dinga tuna me tunkuɗe dukkan jin daɗi ita ce mutuwa lau aktartum min zikiri hazimin lazzar la shagalakum amma arakum da za ku dinga tuna mutuwa da tunanin mutuwa ya shagaltar da ku ba za ku rinka wannan daliyan ba ku yawaita tuna mutuwa fa innahu ma min yawmin yamurru ala al-qabri saurara ku ji daidai mahallin san zuwa domin babu wata rana da za ta fito ta gifta akan kabari illa wa ya wa yaqul sai Allah ya bawa kabari dama yana magana zai ce ana baitu kaza ana baitu dud ni ne dakin tsuntsa sai fara jiro musibin da ke misali ce ni ne dakin kunci ni ne dakin macizai ni ne dakin kunama ni ne dakin bala'i zai ta jirowa bada ayu addidu masaibahu muhaddis shahid sai manzo Allah sama sai fa idza mata al-abdul mu'minu qala lahu al-qabr idan bawa mu'mini ya mutu to sai ka ji kabari ya ce masa ahlan wa sahlan wa marhaba Allah ya sa samu a cikin lale lale maraba kai nan gashi ka mutu an tafi ana sanar da wa'yansu mutane cewa ka mutu ba an je gidan rediyo ana faɗa masu rubuta rest in peace suna rubutawa a status a waye kai kuma a nan ba ka san ba a san a wane yanayi take ba kabarin naka ne ke communicating da kai direct kuma kana ji zai ce ahalin wa ba wa marhaba in kunta la manyan shi a ala zahari ilai wallahi dama kai ne wanda na fi so a cikin masu tafiya a bayana da Allah wannan ba ba bushara bace jama'a yace wa iz wallituka tukal yau!" a wata nukar wa iz walituka al an yi dabtin sa haka wa iz wallituka yau gashi an haɗa ni da kai ma'ana an ba ni kai an jibinta min lamarinka ko wa iz walituka al Yau yau gashi daga ni sai kai na biyo ka muna tare ba wani sai ni sai kai fasatara sani'i bi. da haka za ka ga abin da zan maka ka kaddara yanzu misali kai ne ake tuhumarka da wani abu la kaddara Allah abin da kai ka san ba kai ba sai aka kawo ka wurin alkali wanda zai yi hukunci a kanka an kawo fayil din alkali ya ce a ɗauko fayil din yana daga kai sai ga ah a sheki din ɗinsa ne kai sai ɗan dakata sai juya cewa ne ya aka haka ce wallahi ta da kani ka ne ce a karka damu ba matsala ya za ka ji a ranka za ka ji wani damuwar za a zo a karanta shari'a ne kai tsaye alƙali ya ce ma karka damu ba matsala to wannan kabari ne zai ce maka in kunta la ahabbu man yam la ahabba man yamshi ala zahri ilayya wa idh wallituka al-yawma fa satara sami'i madala kuma ce fa yusahu lahu fi qabrihi madda basari sai a buɗa wa mutum a cikin kabarin sa iya ganin sa sannan sai a yi masa hanya daga cikin kabarin nasa har zuwa ni'imar aljanna a haka zai tashar ni'ima har a nake kasa kaga bishara ta biyu kenan ko lil fa'ida karashin hadisin maza sun ce wa idza mata al abd al fajir qala lahu al qabr la ahlan wala marhaba amma idan bawa ne laifi fajir ko al a wata ruwaya ko alfasik a wata ruwaya ko alkafir a watar waya wa ruwaya su yi fassiru ba kuwa ba sai su cuce kabari ya ce masa ba na lale da kai ba na maraba da kai dama in kunta la'abghadu manyan shi ala dhahri ilay dama kai na fi tsana a cikin masu tafiya a kaina wa idh wallituka fasa yawma fasatarasani bik yau gashi an hada ni da kai zaka ga abin da zan maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yudayyaqu lahu fi qabri sai a fara matse masa kabarin nasa hatta ta talifa abula'uhu har sai a wazarsa ta dama da ta hagu sun haɗi a shan baka rasu ta bai na asali sai maza Allah ya haɗa ɗan yatsunsa haka sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai a wazar dama ta shiga cikin ta hagu an ya mutsa su gaba ɗaya maza Allah ce sun mai sallatu lahu bi sallatu alaihi sab'ina tinnina sannan sai a zuro masa wasu macizai irin mesoshin na manya-manyan macizai guda saba'in wannan domin taɓa kenan lau an na cinnina min hana fakafil arzi da za a ɗauko maciji ɗaya daga cikin saba'in ɗin nan ya zo ya tsattuwa a duniya da duniya ta daina fitar komai saboda bala'in dafin da yake cikin wannan maciziya mazala ce fatan hashihu wata dabu. sai su dinga yakushinsa suna sa hatta cutu bibihi ila lisa har a je ranar da za a naɗa ƙasa sai maza Allah ce innal qabar rawdatun min riyadil janna wa hufratun min hufarin niran to wannan juz'in shi asalin sa yana cikin sayyid musulmi to anan ka kenan an-nafsul mutma'inna tun a duniya in za ta mutu a cikin nutsuwa ta da kwanciyar hankali shi yasa idan ubangiji subhanahu wataala ya turo mala'ikun za su ɗauki ran mutum sai su zo masa asurar da in ya gani zai ji daɗi ko da yana fama da rashin lafiya wani lokaci lokacin da mala'ikun za su ɗauka sai nutsuwar ta zo kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin albara Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda dogon hadisi ne an sha karanta shi ja'ahu mala'ikatul bidul wujuh masu fararen fuska farare masu fararen tufafi su zo su cika inda yake sannan mala'ikan mutuwa ya zo tare da shi akwai likafani daga aljanna da abin ɗaukar rai a cikin na aljanna da turaren aljanna in ya ɗauki ran ya sanya shi a cikin a cikin likafanin na aljanna ya naɗe shi ya samu sa hanutun min hanutun aljanna wanda mala'ikun yana ɗaukar ran mala'ikun za su karbi ran kafin nan ma ya ce ukurji ayyatu hannabtu tayyiba ya ke wannan zuciya wannan rayuwa wacce take mai tsarki fita zuwa yarda ta ubangijinki da jin daɗi da hutu to kaga kenan ashabul nafsul mutma'inna to wayan ashabul nafsul mutma'inna din sifar su ita ce na daya ba sa bin abin da zuciyarsu take so sai abin da Allah da su take so wani zuwa ta ake cewa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda duk ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ko tsayuwa a gaban ubangiji ya hana zuciyarsa abin da take so to hakika wannan aljanna ita ce makomarsa ba karamin aiki ba ne yau ka hana zuciyarka abin da take so ka tsaya akan abin da Allah subhanahu wataala da manzansa take so in kwa ka daka abin da san zuciyarka take so to ka cire kanka daga cikin jerin sunayen waɗanda suke cikin ashabun nufus al-mutma'inna domin kana bin san zuciyarka kuma kana nesa da ubangiji subhanahu wata'ala me yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya la'anci waɗanda ya la'anta a cikin bani isra'ila Allah subhanahu wata'ala da ya bada labarin irin tsarin rayuwarsu sai ce wa yi ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab inna rabbaka lasri'ul iqab wa innahum لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما لألا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون تبارك تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى سود سنزوجيا ويقولون سيغفر لنا saboda tsabagen kwaɗayi wa in yi a cikin ma'arazun misruhu ya kudu Allah ce alam yi wa kasa alaihim misa kitabi Allah ya kulu alallahi Allah illa wa darasu mafi fi wa darul akhiratu khairun lillazina ladina yattaqun afala ta'qilun na والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين to inda suka fasa suka ainihin bar abin da zuciya suka ke so suka ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so su ne ashabun nufusil mutma'inna to Allah ya kaddar cewa mutane ba za su iya jurewa su tafi akan tsari ɗaya ba to Allah sai bai kadai sai sa. akan iya ashabul nufusul mutma'inna ba sai so a cikin bayan ta kuma akwai wa'anda suke su kuma akwai ayyukan da suke aikata wanda aiki ne na zargi kuma sannan suna da dama ta lokacin da za su iya zargin kansu su dawo kan kyakkyawan tafarki to masana zuciya sai suka gano cewa wa'annan su ne ashabul nufus allawama ashabun nufusul lawwama masu zukatan da suke iya zargin kawunan su, wanda suke biye da ashabun nufusul mutma'inna ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah la uqsimu bin nafsil lawwama Allah ya ce la malamai suka ce wannan harafi ne na tasbihi da jan hankali domin karfafa rantsuwa da za ta zo silatul li ta'kidil qasam uqsimu bin la uqsimu bi yawmil ina rantsuwa da rana alkiyama ko kuma la uqsimu al'amarin bai kai sai na yi rantsuwa ba don ba sai na rantse da ranar alkiyama ko kuma ya zanto la uqsimu la anan bi ma'ana la di wal qasam kamar da yazo a ɗaya daga cikin riwayoyi na alqur'ani ga malam na zai riwayar bazzi ne an an ibn kathir ko la uqsimu bi yawmil qiyamah sai zama allamu huna lamun tauke tabbas suna rasuwa da ranar alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawamati kuma ina yin rantsuwa da zuciya allawama ko zanto fa'alatun bi ma'ana fa'ila wacce ita da kanta la'imatun nafsaha ko sa'ibaha kullun a cikin zargin kanta take da neman gafarar ubangiji subhanahu wataala Allah kuma ya dora ta akan tabarki to wannan عسى الله أن يتوب عليه فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإن ذلك الشيء أبنجي ذكر زي بس أفوى زي بس رنغوي كما ذكر رتوبانسو كما زي زمن مقوماتسو ذات زمن مقومات إرن تأصحاب النفوس المطمئنة لألا باين سنجس وكو باين أن وانكي مسو damuwa da take tattare da su ko kuma Allah ya ga dama ma ya ɗaukaka darajar su gabaki ɗaya ya shafe musu dukkan abin da suke jin tsoro irin waɗannan asabun da hotel husul lawama din Allah yana duba ƙarfin niyyarsu da take cikin zuciya da irin ƙoƙarin kamanta wasu to abinda suka gaza yi ko shedan ya rinjaye su sai ubangiji ya kunyata shedan a kansu shekul islam ibn taymiya Allah ya karta da rahama ya kawo hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala yake iya canja wa mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi daga cikin bil munasaba akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi da cikin muslim da kuma sunan ibn Allah ya ƙara da a gare shi tabi'ai suka kalle suka ce ko wai manzo Allah kuma ya taɓa ba ku labarin abin da zai faru tsakanin ubangiji da bayansa idan aka je alkiyama za a yi wannan ganawar akwai wani sirri da za a ga wani ce kwarai manzo Allah kuma ya gaya mana cewa ubangiji zai sa a zo da bawa ila kanafihi a kawo shi gaban ubangiji daga kai sai ubangiji domin Allah ya duba yadda ka rayu a duniya sai ubangiji ya ce da mala'iku a fito masa da iya ƙananan laifukansa da kusakuransa banda manyan fa sai a fara fito da kananan laifuka. sai an tara ƙananan laifukan an tara su sai sun rufe mutum gaba ɗaya ya zanto shi kansa ya san ba zai tsira ba sai ubangiji su anu Allah ya ce to waye wannan laifin sai ya ubangiji ni ne fa ya tare. sai ubangiji ce kana da uzuri ne da hanzari sai ce ya ubangiji wallahi bani da wani uzuri kai ma ka san baka da uzuri an kama sai kana da uzuri yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ma idhin yuwaffihim Allah dinahum wa ya'lamuna anna Allah huwal haqq to hatta idha dhanna annahu halik to a lokacin ubangiji da kansa cikin hikimarsa da falalarsa da rangwamansa sai ubangiji ya ce to duk wata mummu duk wani mummunan aiki a canja shi ya zama kyakkyawa a gani wannan ba a faɗa ko manyan zunuban ba ba ƙananan ne kawai sai a zo da su ka take sai gaba ɗaya wannan ƙananan zunuban sai su koma manya to lokacin sai bawan ya zabura ya samu bakin magana sai ai rabbi ya ubangiji amintu amalan la araha huna akwai wasu manyan aikin su ina suke ne ban gansu ba dan fa yi shiru sai suka yi dariya abdullahi dan umar sai ce ni ma da maza Allah ya gaya min sai da nayi dariya maza Allah sama ma yayi dariya sai kuma ce ubangiji ma sai yayi dariya musalsal bi dhahik yace sai ubangiji yace satartuha anka fi dunya ko satartu halaka bid duniya an san da kai ayyukan kai kaɗai kai a duniya ba wanda ya gani ko to fa ta'firu halaka yau yau kuma zan gafarta maka sai ubangiji zai shiga aljanna to amma mutum ba zai samu wannan ba sai ya ya baki kokarin sa wajen ihsani a duniya shi ta ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi anhum in za su shiga aljanna sai Allah ya sa an kankare musu mafi munin abin da suka aikata lalla a ciki akwai fawahish wallazi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah to daga cikin abin da yake sa mutum ya shiga cikin wannan zirin mutanen in bai shiga na farko ba akwai ambatan Allah yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala kan kai mutum zuwa ga wannan tsabakar sai tsabaka ta karshe wanda babu lokacin da za mu yi bayani akan ta shine wato a zuciya ta ƙarshe ita ce annafsul amma ita ce zuciyar da kullum take ƙoƙarin umartar mutum da ya saba wa ubangiji subhanahu wata'ala to ita ma akwai kasa isinta da malamai suka faɗa amma an gaya min cewa lokacin <laughs> Eh, ina ganin in muka ɗauka gaskiya minti biyar kawai ba zai isa ba tunda muna da ragowar damammaki lalla ko akwai tambaya ko wani abu insha Allah a wanda in kyara lokacin gashi dan uwana mala Abdul Musallim sai mu hadu a wani lokacin insha Allah tabaraka wa ta'ala ina godiya da karamcin karin lokaci da aka yi mun jazakumullahu khairan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masha Allah ta tabarakallah malam baban gwale da zakallahu khaira Allah ya saka ma da alkhairi akan wannan tambihi da ta mana wanda yake da alaka da rayuwa da kuma mu'amala da rai da yadda za a mu'amalanci rayuwa Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya sa mai amfani da wannan bayani da mana ya mana bayanin kashe-kashen rayuwa da yadda za mu mu'amalance ta da yadda Allah ya karkasa mana ita da kuma kirin idalaƙin nafsa a cikin alkur'ani wanda wannan bayanin na da muhimmancin gaske ba ko ina za ka samu bayanin irin wannan idalaƙi da yadda alkur'ani ya idalaƙin nafsa da ma'anonin da ta kurta da kuma irin muhimmancin da Allah ya bata da irin abubuwan da Allah ya faɗa dangane da ita hakika malam baba bala ya fitar mana da su da kyau waɗannan abubuwan suna bukatar a yi nazari a duba su da kyau Allah ya saka masa da alkhairi a daidai wannan lokaci da zan gabatar da ɗaya daga cikin kan malaman da muka gayyato ina maraba da zuwa babban malaminmu jagoranmu Profesa Muhammad Mansur Ibrahim ɗan ɗan ya kalla barka da zuwa wannan taro Allah ya saka alkhairi malamin mu na gaba wanda zai gabatar mana da wa'azi shine malam Abdul Muttalib shine malam Abdul Muttalib